Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Lahadi 26 ga watan Fabrairu. Wato kwana guda bayan gudanar da babban zaben Najeriya. Don haka bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni iri-iri masu nasaba da zaben na Najeriya. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An samu jinkiri sosai jiya Asabar a wasu rumfunan zaɓe a zaben shugaban ƙasar Najeriya wanda bai hana ɗumbin masu kaɗa ƙuri'a da ke fatan sake zaɓe ba su fito bayan shafe shekaru hudu ana fama da tashe-tashen hankula da walhalu a ƙarƙashin shugaban ƙasa mai barin gado muhammadu buhari ba ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka na fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabas na masu tsauran ra'ayi annobar sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa rikici tsakanin makiyaya da manoma da ƙarancin kuɗi da man fetur da wutar lantarki da kuma cin hanci da rashawa da talauci. wakilan kamfanin dillancin labarai na reuters a wurare daban-daban a faɗin ƙasar sun ga wasu hotuna ranar zaɓe masu cike da rudani inda aka rufe wasu rumfunan zaɓe a lokacin da aka tsara da misalin karfe biyu da rabi na rana agogon ƙasar yayin da wasu ba su buɗe ba zan jira a nan don kaɗa ƙuri'a idan ba zan yi zaɓe ba ta yaya abubuwa za su canza in ji halima sharif yar shekaru 23 da haihuwa wadda ba buɗe rumfar zaɓenta a birnin Kano na arewacin Najeriya ba har zuwa lokacin rufewa. Hukumomi a ƙasar kamar sun ce akalla mutane sha tara ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin Kamaru. 'Yan wasa tara da suka fafata a gasar tseren a garin Buwaya sun ji rauni tare da 'yan kallo goma ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru hamsin da kafuwa inda sama da 'yan wasa 550 daga kasashe 13 suka halarta gasar da ba ta wuce minti 30 ba a lokacin da fashewar ta afko a jiya asabar inda 'yan tsayar da 'yan kallo suka arci ƙasar kamar dai na fama da fadace-fadace tun bayan da 'yan aware masu magana da harshen ingilishi suka kaddamar da tawaye a shekara ta 2017 da nufin ɓallewa daga yankin da mafi rinjayen ƙasar masu amfani da harshen faransanci suka mamaye da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da ingilishi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da saba'in tare da raunata wasu da dama tare da yin garkuwa da mutane biyar a wani harin kwantan bauna da aka kai kan ayarin motocin soja a arewacin burkina faso sanarwar da kamfanin dillancin labarai na amak ya wallafa a ranar juma'a a ce an kai harin kan ayarin motocin da ke kokarin shiga yankunan da ke karkashin ikonta kusa da juwa a lardin odalan na sahel To a gaida Muhammad Hafiz baban Leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da zaben Najeriya. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu wadda ke najeriya musamman don abubuwan da suka shafi zaben na tafa da abin da ake ciki to malam ibrahim za a iya cewa an kammala kada kuri'a a dukkan wuraren da muka zaga a birnin tarayya abuja da kewaye da ma sauran sassan kasar banda wurare kalilan inda aka sami matsalolin da suka sa tilas aka ɗage zaɓe zuwa yau lahadi kamar yadda aka yi waɗansu mazaɓu hudu a jihar bayelsa sai dai an fuskanci zaɓe a makare a wurare da dama sakamakon rashin zuwan jami'an gudanar da zaɓe da kuma kai kayan aiki a mazaɓu da aka fuskanta a mazaɓun da ke nesa da kuma kusan babban birnin tarayyar abuja a waɗansu mazaɓun kamar wata mazaɓa da ke jihar nasarawa da aka bugo mana waya bayan karfe uku aka sanar da mu cewa har zuwa lokacin nan jami'an hukumar zaɓe ba su isa wurin ba balle ma a fara zaɓe. To a unguwar Lube ma da ke birnin tarayya Abuja an fuskanci irin wannan matsalar. Inda banda zuwan jami'an hukumar zaben a makare an kuma sami tangarɗin na'ura da abin da ya sa aka tsaye da aiki lamarin kuma da ya sa aka yi dare ma ana gudanar da wannan zaben to na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka kada kuri'a a wannan mazaɓa ga abin da ya shaida mun to yanzu a polling unit pu 014 federal housing lugbe airport road abuja karfe goma da minti 43 zaben da muka fito yi daga asuba wurin karfe 8 sai yanzu muka samu muka kada kuri'a ni na gama nawa wasu kuma suna bayana suna bin layi muna fatan nan da minti 45 zuwa awa daya su ma za su kammala sai a fara maganan kidaya abin eh, farin ciki shine an samu an gama ba tare da wani tashi hankali ba mutane sun natsu duk da bata lokaci da aka yi duk da yunwa da eh, ruwan sama sun dage sun nace cewa sai sun yi kuma suna layi muna fata yadda aka fara lafiya za a kuma gama lafiya wani abu malam ibrahim da ya ɗauki hankali a zaben yau a birnin tarayya abuja shine ba zato sai aka fara ruwan sama kamar da bakin kwarya ruwan sama na farko a wannan shekarar da mutane da dama suka rika bayyanawa a matsayin alamar zaben zai yi albarka to sai dai wannan ruwan sama ma bai hana mutane tsayawa su kada kuri'unsu ba a wuraren da aka yi dare ma mutane sun kai injinan wuta suka kaka rumfuna domin eh, su samu su fake kenan suka zauna domin tabbatar da cewa sun kada kuri'unsu sun kuma zauna an kirga a gaban idanunsu. An fara ganin alamar wanda ya yi nasara? To a hukumance dai ba za a iya cewa an fara kai ga sanin wanda ya yi nasara ba. Kasancewa muna wani zamani na wannan hanyoyin sadarwa da nan da nan zaka ga mutane suna cewa ga wanda ya ci zaɓe a mazaɓar shi ga jam'iyyar da ta ci zaɓe a mazaɓa kaza. To sai dai abin da ya zama tabbas shine Malam Ibrahim kowace mazaɓa zuwa yanzu waɗanda suka kada kuri'a a mazaɓar sun san wane ne ya ci zaɓe a mazaɓar bisa ga kuri'un da aka kada da kuma sakamakon zaben da aka bayar a wannan wurin. A iya cewa an yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali koko? Babu shakka kamar yadda kowa yake faɗa wannan na ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudana a najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana bisa ga abin da muka gani ma muka shaida a mu 'yan jaridu da muka kewaya duk da yake dai an sami 'yan tashe-tashen hankula ko kuma hatsaniya nan da can amma ba za a kwatanta da abin da aka gani a lokutan baya ba musamman ni na zo najeriya daukar rahotanni a zaben da aka gudana a shekara ta 2019 wanda ya kasance zaɓe na baya bayan nan inda aka fuskanci tashe-tashen hankula sosai to amma wannan karan aka akasin haka tabbas muka gani a gaishe ki To a yayin da ake kan jiran sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya wakilinmu a fadar shugaban kasar Umar Faruk Musa ya yi nazari da kuma haɗa rahoto kan ɗimbin ikon da shugaban ƙasa ke da shi da kuma sakamakon hakan walau mai kyau ko mara kyau da kuma yadda hakan ya sa batun neman mukamin shugaban ƙasa ke tattare da takaddama da sababi fiye da kowanne. Umar Musa gare ka. Ambasada Hassan Tukur ya daɗe yana aiki a fadar gwamnatoci daban-daban a Najeriya tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yana mulki na soji har lokacin Goodluck Ebele Jonathan yana ganin cewa akwai dalilai da dama da suke kawo irin wannan tarnaki da makirci da cece kuce ko kaloli daban-daban da ake samu a fadar gwamnatin najeriya inda yake cewa idan shugaban kasa ya shiga wannan mukamin yana da aƙida yana da program da yake so yi yana da mutanen sa dama da yake so su yi aiki yana da jam'iyya da take da karfi tana da nata program da zai bi za a ga shi zai mulki amma in ka shigo shugabancin Najeriya baka da wannan shirin ka samu kanka kabau a ciki galibi za ka ga mukarrabanka da suke kewaye da kai yawancin abubuwa su za su yi sannan in tafiya ta yi tafiya kana shugaban kasar najeriya za a ko wasu mutanen da za ka ga yawanci za ka dogara da su don su maka wasu ayyukan in kai sa'a kana da wanda suke da experience wanda suke da jin tsoron allah da kamantawa za su yi abin da ya kamance su in ka samu da ba su da wannan za su yi abin da ke cikin ransu ne to najeriya abin da ya sa akwai arziki da yawa sannan shugaban kasar najeriya yana da karfi karfi da abin da doka ta ba shi abubuwa da yawa wanda yawancin shugabannin kasashe ba su da shi sannan najeriya ba abin da ake cewa bin doka kamar rule of law babu wasu kasashen shugabannin kasashe ba za su yi wasu abubuwa ba don za a taka musu birki majalisa za ta taka musu birki eh, kotuna za su taka musu birki jam'iyya za ta taka musu birki sannan koma jam'iyyun adawa su ma suna iya taka musu birki me yasa aka fi kuka da shugaba Buhari ya gudanar da mulki in aka kwatanta da su Jonathan da su Umaru da su Obasanjo da dai sauransu wato abubuwa da yawa ne yadda shugaba Buhari ya zo kan mulkin ne na ɗaya haɗin gambiza ne su suka haɗu suka yi haɗin gambiza suka ci zaɓe a 2015 wannan manufansu na daban-daban nan ba zai basu su su zanna su tsaya su yi aiki yadda ya kamata ba kaga dai ba wai eh, kundin mulki na jam'iyya ɗaya bane ko kuma program na jam'iyya ɗaya ne jam'iyyu guda biyar ne kowa na nashi malam sha'ibu mungadi ya daɗe a matsayin shi na mai sharhi kan al'amuran a Najeriya yana gwagwarmaya wurin busa wusur ko kuma yin kwarmato akan irin barna ko tanakin da irin wa'annan mutane yan kabal suke kawa a mulkin ƙasa inda yake cewa su yan kabal wasu mutane ne waɗanda suke kusa da shugaba waɗanda suke faɗi a ji saboda damar da suke da ta faɗa a ji wani lokaci suna sauya tunani da alƙibla ta mulki ko da kuwa tsari na ƙasa tsari na mulkin da kuma tsarin jama'iyya ko tsarin mulki ko wani abu ya kawo abu daidai mutanen kabal suna iya sauya masa alƙibla suna ƙoƙarin kare kima shugaban ƙasa da irlinsa kuma suna haɗawa da kishin ƙasa amma abin damuwa shine in ta faɗi duk kwaramniyar duk rashin gaskiya ko son kan da suka nuna ba a cika karkatuwa akan su a kamo su a murƙushe su damu a kwato barnar da suka suka yi ko dukiyoyi ko kudin da suka sita ba ko eh wannan haka ne saboda ai tsarin mulki bai san da su ba dokokin gwamnati ba ta san da su ba tsarin ma gwamnatin bai san da su ba ana iya samun yan kabal masu mukami cikin gwamnati kuma mafi yawan illar da yan kabal ke yi wato ba a rubuce suke yi ba babu dai wani abu na shaida wanda za a ce shine ga abin makamawa game da al'amarin su a waje daya na tuntuɓi mamun sale shi ma mai nazari akan al'amura a najeriya domin jin dalilin da ya sanya a duk lokacin da za a yi zaben shugaban kasa a najeriya masu neman mukamin suna gwagwarmaya kusan ta fitar rai domin tabbatar da sun yi nasara sannan kuma bayan ma an yi nasarar ba lallai ne a kitsawa 'yan kasa wasu abubuwa na alheri ba to na farko kujerar shugaban kasa a gwamnatoci irin na afirka ko kuma gwamnatocin suke tasowa kujera ce mai matukar romo kuma kujera ce mai matukar tattare da mulki na sawa a yi ko kar a yi don ganin a kasashe masu tasowa idan aka ce zaɓe na shugaban ƙasa ya kawo jiki za ka ga mutane sun fito barjak kowa yana kokowa nasa ya samu mulki ko a matsayin yanki ko a matsayin addini domin a ci daula a sha lagwadar da su wannan kokarin shine ake ta yi har a kai a yi wani abu da ba daidai ba amma mutanen arewacin najeriya na ga suna kokawa karkashin gwamnatin shugaban muhammadu buhari cewa ba sha lagwadar ba kamar yan kudancin kasar suka yi samu ayyuka muhimmai a kai musu wannan zai karya lagon masu tunanin cewa in naka ya samu kamar zai yi maka abubuwa fiye da abin da za a yi ma waɗansu bangarori to gaskiya mulkin shugaban muhammadu buhari ya zo da ba shi kaɗai kadai ya fito daga yanki wanda yankin da ya fito bai mori ribar dimokuraɗiyya ba inda ya kamata sai wasu yankuna ya fi fifitawa watakila bisa dalili nasa wannan watakila zai ko bayu ga darasi ga sauran yankuna kan cewa ba lalle naka ba zai rufa maka asiri umar faruk musa amurka a Abuja, nigeria. To a gaida Umar, har ila yau dai yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben Madina Dauda ta duba mana tasirin da cin hanci da rashawa ke yi kafin zaben lokacin zaben da kuma bayan zaben na najeriya madina ki shigo almubazaranci almundahana da sakaicin shugabanni na daga cikin abubuwan da ƙwararru ke ganin ya kamata a kawar idan ana so a cire cin hanci da rashawa musamman ma a daidai wannan lokaci na zaɓe kama daga zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na gwamnoni sabuwar dokar zaɓe da 'yan siyasa ke amfani da ita yanzu ta ba da dama wajen kashe kuɗaɗe masu yawa ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya nazarin hujjojin amfani da kuɗi a fannoni daban-daban a siyasar ƙasar kamar yadda doka ta tanada. Idan kika kalli miliyan 500 biliyan ma biyar ina jin na shugaban ƙasa ba za a ce ya yi yawa yanda aka gurguza darajar naira ba. Yakin neman zaɓe na buƙatar yawace-yawace da yawa. Hawa jirgi da hawa mota yanzu babu mai komai yana tsada. Shi yakin neman zaɓe ana yinsa da kuɗi kala biyu. Kuɗin wanda za ka kalle su a dokance halal ne, kuɗin wanda kuma ko kowa ya san na haram ne to shi wanda zaka kalla na halal su ne kama kudaden da za a yi wa'annan ayyukan biyan 'yan gidajen talabijin da rediyo ayyukan rubuce-rubuce na jaridu da za su yi maka tallan manufofinka da kuma na yawace-yawace da irin sauransu irin wa'annan to a ba za a iya cewa haram ba ne a demokaradiyya ana yadda a yi amfani da kuɗi don haka na haram ɗin ku su ne wa'anda za a biya ma'aikatan hukuma don su yi maka murɗiya ba da cin hanci da rashawa 'yan sanda da ma'aikatan tsaro su ma ana kashe kuɗi a kansu ko ma'aikatan ta kanta hukumar zaɓe ko kuma 'yan daba da ake ɗauka ana ba su kuɗaɗe da ƙwayoyi don su yi ɓarnar da za su tsorata abokan hamayya. Ita kuwa Fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar siyasa a Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta yi tsokaci cewa cin hanci da rashawa yana farawa daga cikin gida ne kafin a kai kan harkokin siyasa. Kuɗi tana kawo tana kawo masifa. Barantana yaron da za a assasa shi a girmar da shi akan cewa ma ai ya sa kuɗi shine muhimmi a rayuwarsa in dai kana da kuɗi ko ya ka samu kuɗin oho to tun kana ba yaro yana ƙarami ran da baka bashi ba baka da shi sai fasa baka dan sace sace irin wayannan kuma suka tamu suka shiga suka fita suka fada cikin irin wannan siyasar da basu da alƙibla to Allahumma salli ala sayyidina jazaman zai ki gani irin su sun haɗu su ne kuma sun zo sun kama sun samu madafun iko in za a zauna a samu siyasa masu alƙibla wayanda kuma in sun kafa kungiyar nan alƙiblan su daya a zo a tafi a zo a samu madafun iko a zo a kakkasu a rarrabu a sassa mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa to za mu kai labari amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi sabilillahi ra'iye na na ye ne waƙan mata amma ga ƙwararre a fannin gudanar da mulki da zamantakewan ɗan adam farfesa usman muhammad ya ce babu abin da yunwa ba ta kawowa yunwa da kwaɗayi har ma addini yana kawarwa kan mutum idan mutum ya shiga cikin tsananin yunwa aka yi amfani da shi a makami makamin kuma na babu gaira babu dalili na a tursasa wa jama'a sannan su wata hanya daban wanda ake so kusan da za su bi masu fita hayacin su to amma a cikin hakan ma akwai masu aƙida wanda wallahi sai dai su mutu wata shari'a sai gaban Allah to amma akasarin siyasa da ake a Afirka mun ga yadda ake tursasawa mutane yunwa da kwaɗayin tana zama makami na har sai sun yi abin da ake so to saboda haka na yadda da wannan magana ɗari bisa ɗari Allah dai shi kyauta Allah shi kiyaye a ƙarshe ƙwararru sun ce shugabanni adalai ne ya kamata a samu a ƙasa waɗanda Allah ke gabansu mutuwa tana gabansu waɗanda suke son al'umma ba waɗanda suke so a bauta masu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, yanzu kuma bari mu dubi jihohi masu matukar tasiri a zaɓe da kuma irin mamakin da ake ganin sakamako daga irin waɗannan jihohin kayi. Kan wannan, Maryam Dauda ta tuntuɓi Honorable Murtala Adamu mujiga. da abdulmajid waziri wanda ta fara da shi. To idan kika duba an kalma da hukumar zaɓe ta fitar jihar Lagos tana daga cikin jihohi na Najeriya da suke da masu kada kuri'a. Kuma wannan ya sa jihar Lagos take ta zamanto tana da muhimmanci ga duk ɗan takarkaru da jam'iyyu wanda suke neman shugabancin Najeriya. Mm. Saboda ko da a misali a ce baka da karfi a jihar jam'iyya ba ta ko kuma dan takara bai da karfi to kullum dan takara kokari yake rigici ya ga cewa ya samu kalace ko kuma ya samu ƙuri'a a inda ake tunani akwai ta a to zan saboda ka jihar lagos tana da matsayi kwarai da gaske ba dan kadai tana da yawan masu kada kuri'a ba a saboda irin mutane waɗanda suke zaune a jihar Lagos. Jihar Lagos tana daga cikin jiha a Najeriya da za ka iya cewa kowane kabila a Najeriya za ka same shi. Kowane addini za ka kusan za a iya cewa karamar Najeriya ce a jihar Lagos. Hmm. Saboda haka siyasa ta kabilanci da ta addini tana tasiri a jihar Lagos amma kuma ba ta cika tasiri kamar da take tasiri a ƙarshen kungiyar eh, kudu maso eh, yammacin Najeriya ba. ko kuma ko su kudu maso gabacin yawa ko kuma arewa maso yammaci ko kuma arewa maso kudancin najeriya to honorable ya kake ganin fafatawar da manyan 'yan takarar shugaban kasa ke yi a jihar ta Legas. wato ita kamar jihar Legas kamar da na faɗa a baya. Mm. Kamar karamar Najeriya ce kuma za ta kasance filin daga ne na eh, 'yan takarkaru. idan kika duba shi dan takara na jam'iyyar apc wato bola ahmed tinubu hmm. da kuma shi alhaji atiku abubakar da kuma har shi mr peter obi hmm. kowanne akwai irin wata kuriya ko kuma wani yanki na irin mutane da suke zaune a wannan jihar da kowa yake alfahari da zai samun su. shi ko honorable murtala adamu jega ya gaya wa maryam cewa inda ka jihar Kano ta ne wurin cin zaben saboda kowace irin kabila akwai a jihar Kano ba kabila da babu sannan ta fi kowace jiha yawan ƙuri'a a Najeriya. Jihar Kano ta fi ta tuwaka da ƙuri'a bisa ga jihar Legas. Dan a zaben 2019 mun ga abin da ya faru na shugaban ƙasa ƙuri'a da suka bayar a jihar Legas ba ta kala ta karya ba wanda suka fito suka yi zaɓe. To a wannan zaben da ke tafi kusan in ce akwai manyan jam'iyyu guda hudu da suke gogayya ya kake ganin tafiyar take zuwa yanzu. To, yadda tafiya take ta siyasa su alƙalumma gaba ɗaya na siyasa a hakikanin gaskiya yadda suka nuna in dai a jihar Kano ne. Ban ce wata jiha a Najeriya ba, a jihar Kano jiha ce wadda kowa a Najeriya ya san wanda a jagora gare ka kuma a hakikanin gaskiya ba ni tsammanin akwai wata jam'iyya wadda ka tasirin kasa a jihar kano idan dai ana maganar karfi ne na yanki a jihar Kano ba wata jam'iyya mai tasirin jam'iyyar NNPP ta Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. A gaishe ki, to a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da dakon sakamakon zaben makwabtansu na ci gaba da yi musu fatan alkhairi da kuma tattaunawa kan zaben na Najeriya da ma tasirin kasar. Najeriya da Nijar da ake yi wa taken Hassan da Hussein na da iyaka mai tsawon kilomita 1497 jihohi biyar daga cikin takwas na jamhuriyar nijar ne ke iyaka da jihohin arewacin najeriya abin da ya sa harkoki ke gudana a tsakanin al'ummomin kasashen biyu tamkar ba iyaka a tsakanin su haka kuma jihohin tsakiya da na kudancin najeriya ke samun bakuncin 'yan nijar da sunan cirani ko kuma hada-hadar saye da sayarwa kamar yadda bayanai ke nunin miliyoyin 'yan najeriya ne ke zaune a nijar shekaru aru-aru wannan yasa a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen biyu ke gudanar da zaɓe abin ke ɗauka hankulan jama'ar su kamar yadda na tarar a wata majalisa wato fada a birnin yamai wasu 'yan nijar na tafka muhawara akan zaben na najeriya abin da yawa najeriya an kashe ba nashi ba kai turaki adama ka ce mai kai zai aka ba turaki yankin su ka san bai abin kuya ba shi turaki babu wanda bai da balshi dukkan su hade na namu bai da balshi ka kai wannan yau shine ka gurgurda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Najeriya, karfin tattalin arzikinta da rawar da take takawa a nahiyar Afirka, waɗannan zaɓuka za su ƙara wa ƙasar daraja wajen tafiyar da mulkin dimokuraɗiyya da aminci a faɗin Afirka. Hakan zai tabbata ne idan sakamakon zaɓukan sun kasance sun yi daidai da abin da jama'a ke so. Ga wasu ra'ayoyi, shawarwari da fatan alheri da wasu jama'ar Ghana suka miƙa ga Najeriya ta hanyar muryar Amurka. Yunus Salahuddin Banjo ya ce. Idan suka yi suka cimma manufar, sauransu wurin zabe aka zabi shagabannai masu inganci sa na kai kara makasar jiya daraja cikin idanuwar ko fuskan al'umma ta duniya ni ne naku kande jamila ni ma 441 muna roko talakan najeriya in kuka ce ba ku fito ku jefa kuriya kun cuce kanku kun ji ku yi zabe zabe na limana zabe mai kyau idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana alhaji ali lalash ɗan siyasa ne a kasar jamhuriyar kamaru shi ma ya yi mun fashin baki a kowane lokaci da aka ce najeriya za a yi zaben shugaban ƙasa, to wani babban al'amari ne wanda duk duniya suna zuba ido a kanta ko don farko tukuna najeriya tana da matsayi na kwarai da gaske a duniya in ka ɗauki ta ɓangaren man fetur ka ɗauki ta ɓangaren aikin gona da kuma ka ɗauki ɓangaren al'umman da take da shi a cikin ƙasar ɗin sama da miliyon 250 ana ma cewa da 75 kuma ka ɗauki irin dukiyar da ake juyawa ƙasar najeriya mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaishe ku a wannan zaben da yiwuwar aje zagaye na biyu ko kuwa kan wannan hasashen da kuma tasirin jam'iyyun Nasiru Adamu Ilhikaya ya tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Wanda ya fara da tambayarsa kamar haka. A shin a cikin waɗannan 'yan takara a jera su waɗanne ne biyu za a ce za su iya kunnen doki sannan waɗanne ne kuma biyu za su iya rufa musu baya wato musamman a cikin waɗannan manyan 'yan takara hudu da ake magana shin akwai alamun za a iya yin zaben nan falan ɗaya a gama ba tare da wannan zaɓe ya kai zagaye na biyu ba? To Nasiru tambayar ka ta biyu gaskiya tana da murɗiya da wahala. Dalili ko shine duk ƙididdiga da dalilan da suke sa a tabbatar da ko kuma a yi cewa ga wanda zai iya cin zaɓe a sauƙaƙe wato su sukuwa suke yi a wannan zaɓe na 2023 kangi da talaka yake ciki da wahalhalu da rashin kula ta gwamnati karuwa yake yi ita kuma jam'iyyar da ya kamata a ce ita ce ta fita a adawa saboda ta taɓa riƙe mulkin ƙasa bata koyi darasin cewa an yi amfani da fushin mutanen da suke ƙasa da 'yan wato jari hujja an kwace gwamnati a wurin ta ba so su ba su sako kasan wa'annan mutanen sun nemi kuri'a ba sai har yanzu suke neman kuri'a sa tabbatar da ita a kan masu hannu da shuni da jari hujja wato ita jam'iyyar pdp babban kuskuren ta kenan sai kuma ga jam'iyyu biyu sun fito wacce ita nnpp ta je ƙasa tana aiki a ƙasa cikin talakawa saboda haka in fushin nan yana saukowa ƙasa nnpcp ce take samun moriyarsa su kuma eh, eh, wannan 'yan lebo sai zama na cewa akwai surutu da cara da karfin magana saboda yawancin masu wato walwalai yau da gobe 'yan tsaka-tsaki a najeriya sun fita allaka a kanta sa kai ƙuri'a ce za ta iya nuna waye ake tunanin zai iya fitowa za a iya shan mamaki a ga in bishin nan ya kai ƙasa sosai nnpp ta yi fintinkau zai iya zamana cewa an yi amfani da wato hukumomi da ƙarfin gwamnati a ba apc dama zai iya kuma zamana cewa mutane sun yi boran apc sun ga cewa pdp za su koma ita kam labour party ba na sata a cikin wa'annan Uh, ukun saboda uh, dalilai na su ne inda ya kamata labour party ke karfi saboda uh, kabilancin da ta ɗauko da addinanci musamman karfi mai kyakkyawan ƙuri'u da za su iya zuwa masu nauyi a ƙasashen yamurai ba na jin za su iya samun wannan zaben in ka kula shi kansa peter obi bai shiga cirkin lunguna da sakunan ƙasashen yamurai ba saboda tsoron me zai iya biyo baya to saboda haka inda kungumin kuri da za su iya ɗauko shi su kawo shi cikin ah, wato wannan ah, ah, guda hudu suke a gaskiya ba zai iya samun su faso ba zai iya tsallakowa ma ya shigo wannan layi ba sai dai surutai da na musamman 'yan jarida da suke goyon bayansa da 'yan eh, eh, taratsin wato neman hakkin jama'a da sauransu za su yi ta wannan surutan kafin kuri'a su shigo inda ake tunanin kuri'u yanzu ta wuri uku ne pdp saboda ta fi kowace jam'iyya yawa a najeriya tana ko ina saboda da aka kafa ta an baza ta sannan kuma ta yi shekara goma sha shida tana sa wato uh, uh, dasa kanta a cikin najeriya apc ba don saboda ta shiga ko ina ba ta karbu amma saboda tana da gwamnatin tarayya kuma tana da wanda ya fi kowa fitar da kudade akan wannan zaben don ya ci zaben nan bola tinubu nnpp ita kuma ita ce yanzu take cikin ƙasa take tafiya a ƙasa take inda ƙuri'u suke to idan ta iya tabbatar da wannan ƙuri'un sun zamana sun sun rayu sun zo sun kyankyashe a jikinta to za ta iya ragowar wannan guda biyu ban mamaki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wasu rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da zaben na najeriya yanzu a madadin muhammad hafiz baban leda ya taya ni gabatar da shirin da mu salaman abu sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri